Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye a kan mitoci 1925 da kuma 60. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa kan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon sun hada amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka muna nan a yaushe a shafukanmu na yanar gizo wato boahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraronmu barkanmu da dare da fatan kun sha ruwa lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Hadiza Kyari muke farin cikin sake kasancewa tare da ku. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ministan cikin gidan jamhuriyar Nijar kuma ɗan takarar shugabancin ƙasar a ƙarƙashin jam'iyyar PNDS tarayya ya mai da martani kan zargin da ake cewa shi ba cikakken ɗan ƙasar ba ne. Masu wannan zancen mun san su, amma ba su iya su hito, karara su ce kabilar Laraba ba kabila ce ta Nijar ne ba. Muna tafa da cikakken bayani. Haka kuma za ku ji cewa shugaban 'yan sanda da ke kula da shiyar Ibadan a Najeriya ya kira wani taron masu ruwa da tsaki don su tattauna kan harkar tsaro da kuma ƙoƙarin da ake na kafa 'yan sandan sa kai na fararen kaya. Yau kan wannan batu za ku kira ku bayyana mana ra'ayinku a kan yaya kuke ganin game da yunkurin kafa 'yan sandan sa kai na fararen kaya wanda shugaban 'yan sandan Najeriya ya ba da shawara. Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar. Sannan muna tafa da labarin wasanni, amma da farko bari mu fara da labaran duniya. Alhamis, shugaba Trump ya ce ya yi mamaki matuka da kwamitin da ke kula da fannin tattara bayanan sirri a Majalisar Dattawan Amurka wanda 'yan Republican ke da rinjaye ya nemi babban ɗansa Donald Trump Jr. ya ƙara bayyana a gabansa kan binciken da ke da nasaba da katsalandan din da rasha ta yi a zaben shugaban ƙasar na shekarar 2016 yayin da yake ganawa da manema labarai a fadar white house shugaba trump ya ce ɗana mutum ne na gari idan idan ya kara kuma ya kara da cewa kwamitin bincike na robert mueller ya riga ya wanke shi trump ya kuma kara da cewa dan nasa ya riga ya yi bayani har na kusan tsawon sa'o'i ashirin a yanzu dai babu tabbacin ko trump jr zai amsa gayyatar duk da cewa kiran ya fito ne daga kwamitin majalisar da 'yan republican ke jagoranta a yau alhamis dakarun koriya ta kudu sun ce koriya ta arewa ta sake harba wani makami mai linzami da ba a san kowane iri ba ne wannan shine gwaji na biyu da hukumomin pyongyang suka yi kasa da mako guda an harba wannan makami ne da misalin karfe hudu da rabi na dare a wani gari da ake kira sinori da ke arewa maso yammacin kasar kuma ya doshi gabashin kasar a cewar hafsoshin dakarun koriya ta kudu sanarwar ba ta bayyana inda makaman ya sauka ba ko kuma nisan tafiyar da ya yi wani jami'in koriya ta kudu ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa mai yiwa makamin ya yi tafiyar kimanin kilomita 420 shugaban amurka donald trump ya sanya wa iran sabbin takunkumin sa'o'i bayan da shugaban kasar iran ya ce ya janye daga yarjejeniyar da aka kulla tsakanin kasashen shida kan makamin nukiliyanta a jiya laraba trump ya yi amfani da ikon da doka ta bashi na gashin kansa ya ce zai sake saka sabbin takunkumi kan nau'ukan kayayyakin da suka hada hada na karafa waɗanda suna daga cikin kayayyakin da suke samarwa kasar kudaden shiga takunkumin da amurka ta sanya a kan man fetur ɗin ƙasar ta iran wanda shine babban hanyar samun kuɗin shiga ƙasar ya yi mummunan tasiri a kan tattalin arzikinta fannin sarrafa ƙarafan ya kasance wata babbar hanya da ƙasar ke samun kuɗaɗe shugaba trump ya ce saboda matakin da muka ɗauka yanzu gwamnatin iran tana ƙoƙarin neman kuɗin da za ta zuba a fannin ɗaukar nauyin ayyukan ta'addanci yayin da tattalin arzikinta ke ci gaba da cikin matsanancin hali tare jijiyar wuya da ake yi tsakanin iran da amurka ya yi tsanani a cikin kwanakin nan labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Firaministan ƙasar Sin, Liu He, ya isa Washington a wannan makon don tattaunawar za a yi ta cinikayya tsakanin Amurka da ƙasar ta Sin, yayin da Amurka ke shirin ƙara kuɗaɗen haraji kan kayayyakin ƙasar a daidai lokacin wannan ziyarar tashi. A gobe Juma'a, Amurka ke shirin ƙara harajin daga kashi goma zuwa kashi ashirin da biyar a kan kayayyakin sin da ake shigowa da su waɗanda kuɗaɗensu ya kai dala dalar amurka biliyan 200 eh, kamar yadda wata sanarwa da ta fito daga ofishin harkokin cinikayyar amurka ta nuna a jiya laraba ƙarin zai fara aiki ne yayin da ziyarar ta Prime Minister Liu ta shiga kwanaki na biyu, amma ana ganin hakan ba zai hana a cimma wata matsaya ba kamar yadda shugaba Trump ke nuna alama. Hadiza Kyari kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai fagen rahotanninmu kuma za mu fara ne daga jamhuriyar Nijar inda a karan farko bayan da jam'iyyar PNDS tarayya ta tsayar da ministan cikin gidan kasar a matsayin ɗan takarar shugabancin kasar na shekarar 2021 Bazum Muhammad. ya mai da martani ga masu kallonsa a matsayin wanda bai cika sharuɗan zama cikakken ɗan ƙasar ba a wata hira ta musamman da wakilin musulun barma ya yi da shi ministan cikin gidan ya fara da wanke kansa daga zargin yi wa ayyukan hukumar zaɓe ta seni katsalandan ta fannin gudanar da zaɓe ba mu da kowace alaƙa da hukumar zaɓe mai incin kanta ai dama don ana so a amshe ma gwamnati tsare-tsare da gudanar da zaɓe aka kafa irin wannan hukuma ta musamman mai kula da zaɓe kowa tabbatar da tana incin kanta kuma a ci gaba da cewa ai za a zargi minista na cikin gida da gudanar da zaɓe to ya kamata mu san abin da muke so suna ganin naka ya sha bamban eh, mr president kai ne shugaban jam'iyya mai mulki kai ne dan takarar ta kuma ga ka ministan cikin gida in eh, ni ban tsaya minister da interior wani abokina ne zai tsaya minister da interior akwai bambanci ne yau in don aka dauke ni ni na hita daga nan na koma minista na tsaron kasa kuma aka kawo mu tarikalla aka mai da shi minister da interior ai ba a canza komai ba haba mana kamata mu yi magana da hankalin ko ko in na zama premier minister akwai wani abun da zai sake in ni na tsaya nan bai hana zaɓen na yi shi bisan ka'idodi in ni na bar wannan matsayin aka kawo wani aboki na nds tarayya shi ma ana iya mishi zarge sai dai suna so su ce mu bar gwamnati Eh, a je a sa gwamnati kamar yadda suke so na 'yan ba ruwanmu sa'an na gudanar da zaɓe wannan ko san dokan ƙasa gaba ɗaya ta hana haka akwai jaridu da ke kwatanta watakila masu adawa ko waɗanda ke hamayya da takararka za su yi amfani da sashe na 47 na kundin tsarin mulkin ƙasa don datse maka hanyar tsayawa a zaben nan na 2021 saboda suna da shakku dangane da matsayinka na cikakken ɗan ƙasa. baka san ba da ni inda aka haife ni ba inda na rayu akwai wanda bai sani ba masu wannan zancen mun san su amma ba su iya su fito karara su ce kabilar laraba ba kabila ce ta Nijar ne ba. Zancen nan na kabilanci an zarce shi. Shi ne President Isufu ce ake mu zarce kabilanci. Masu mini wannan zargin bayan Allah ka ce musu lokacin da nike gwagwarmaya ni a matsayin na ɗan makaranta a sahun gaba na abokaina. Lokacin da ni shiga sandika ni ne a gaba. lokacin da ba su ce mini ni na kabila ce karama lokacin da ni na shiga siyasa na yi jam'iyya a sirce ina gaba ba su yi wannan maganar ba lokacin da ne gwagwarmaya ne kaso ba su yi wannan maganar ba lokacin da aka zaɓe ni depute na shiga ba su yi wannan zancen ba lokacin da na rike minista na ƙasashen waje ba su yi wannan zancen ba to da rike matsayi na minista babban minista na tsaron ƙasar nijar na cikin gidan nijar ba su wannan maganan ba yanzu za su yi maganan setrotar sun yi latti ministan cikin gidan jamhuriyar nijar kenan bazum muhammad To daga jamhuriyar Nijar kuma bari mu leƙa Najeriya inda shugaban 'yan sanda da ke kula da shiyar Ibadan ya kira wani taron masu ruwa da tsaki don su tattauna akan harkar tsaro da kuma ƙoƙarin da ake na kafa 'yan sandan sa kai na fararen kaya. Daga Ibadan ga rahoton da wakilin Hassan Umar Tambuwal ya aiko mana. a kokarin da take yi na samar da cikakken tsaro ga jama'ar najeriya rundunar 'yan sandan najeriya ta taro da shugabannin al'umma shugabannin addinai shugabannin kungiyoyin 'yan sakai da sintiri kungiyar matuka motoci nurtw dattawa da sauran masu ruwa da tsaki a game da tsaro a hedakwatar 'yan sanda da ke elele ibadan aig laye oyebade mai kula da jihohin oyo osun da ondo a shiya ta goma sha ɗaya

Mataimakin babban baturin 'yan sandan Najeriya mai kula da shiya ta goma sha ɗaya, Mr. Leye Oyebade ya ce a sabuwar hanyar aikin 'yan sanda za a haɗa hannu da duk masu ruwa da tsaki ta yadda za a kare aikata laifuffuka kafin a aikata su sannan a ɗauki mataki. AIG Oyebade ya ce haɗa kai da masu ruwa da tsaki a cikin jama'a zai ba da damar samun bayanan sirri a game da masu aikata laifuffuka kafin su aikata su shi ko kwamishinan 'yan sandan jihar oyo mr shina olukolu ya ce yin amfani da jama'a tare da haɗa hannu da 'yan sanda zai taimaka a kare aikata laifuffuka kuma tuni suka ga amfanin yin hakan. wani shugaban jama'a da ya halarci taron ya yi alkawarin ba da gudunmuwarsa. We took over the responsibility and were able to use our own vigilante who are also living in the bush and know where all these criminals who hide. Ya ce za su ba da gudunmuwarsu ga tsaro. Ya ce sun ɗauki nauyin taimakawa shi yasa suke amfani da 'yan sintiri da ke zaune a ƙauyuka inda wasu masu aikata laifuffuka ke fakewa. Community policing had been in Nigeria before. ce dama akwai haɗin kai a tsakanin 'yan sanda da jama'a a wajen yaƙi da masu aikata laifuffuka a Najeriya kuma dama akwai wannan ƙungiyar haɗin jami'an tsaro da jama'a kuma za su ci gaba da haɗa kai da jami'an tsaro don samar da zaman lafiya a tsakanin jama'a. Makasudin wannan taro dai shine a rika samo sirrin masu aikata laifuffuka domin a rinka kare ko hana aikata laifuffukan kafin a aikata su. Hassan Umar istanbul muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To madalla a gaida Hassan Umar Tambuwal. Kan wannan batu za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana ra'ayinku. Kafin mu buɗe layukanmu mu ci gaba da sauraron wannan waƙar. No one nation If you love Nigeria, if you love Nigeria. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To wa muke da shi daga jihar Kaduna? To kuna tare da sabon kima direban jefa daga nan maraban Jos Kaduna Najeriya. To sabon kima menene ra'ayinka dangane da maudu'in mu yau? To ni ra'ayina akan wannan maudu'i gaskiya muna goyon bayan wannan shugaban 'yan sanda na Najeriya. akan wannan kawo 'yan banga da za su taimaka ma 'yan sanda domin gaskiya mu muna jin daɗin zuwan shi kuma muna ganin yadda 'yan sanda ƙanana suke nuna farin ciki da irin haƙoƙinsu da yake ba su domin san duk abin da zai akan mu 'yan ƙasa zai yi ne don ya ga cewa an tabbatar da tsaro da ci gaban wannan ƙasa tamu mai albarka. saboda haka muna goyon bayan shi Allah ya mai jagoranci ya tabbatar da alkhairi a kasar mu Najeriya gabaki ɗaya na gode a tashi lafiya to mu ma mun gode to wa daga Kaduna bari mu je jihar Niger wa muke da shi daga jihar Niger eh, alhamdulillahi kuna tare da Yunusa Tanko ne daga Bani in na a jihar Niger to Yunusa menene ra'ayinka eh to ra'ayina gaskiya ina goyon baya ɗari bisa ɗari akan wannan mataki da ainihin shugaban ɗan sanda zai ɗauka na kafa a ɗan sanda na farin kaya na sa kai na farin kaya to muna goyon baya kuma ina kira gare su da Allah da annabi idan aka ɗauki wannan mataki su tsaya su yi aiki tsakani da Allah idan suka yi aiki tsakani da Allah to mu yiwuwan Allah su yadda za a samu ci gaba a kasar mu Najeriya ba ke da fatan Allah ubangiji sa wannan matakin ya zama mana alheri ga baki ɗaya Najeriya na gode sunana Yunus Tanko daga Bani Mbaka. baka. To mun gode to daga jihar Niger bari mu sake komawa jihar Kaduna wa muke da shi a jihar Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Amu ah, alaikum salamu da wa muke magana. Sunana Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musan Garo menene ra'ayinka? To alhamdulillah damun abin da muke jira kenan irin wannan abun babban abun a jinjina wa shi kan inspector yan sanda ne na Najeriya saboda idan muka dauki kaga idan muka ɗauka irin matsalolin da ke fama da shi na tsaro da sauran wasu abubuwa damun kullum muna kira gwamnatin tarayya cewa jami'an tsaro bangaren soja da bangaren ɗan sanda gaba ɗaya gaskiya sun yi kaɗan ya kamata a ce gwamnati ta ƙara tunda akwai matasa da suke zama wanda ba su da aiki mutum ya gama karatu ba aikin yi kana da ake dan sanda ko in magan shi ko kuma da ko wani abu abun wahala yake yi yanzu misali kaga idan ka sa dauki yan sanda kamar dubu daya akalla sai kaga matasa kusan dubu goma sun je wannan gurin ba tare da sun masa ba bane suke ba gaba kaga wannan kudirin ba karamin kudiri bane mai kyau domin su wa'annan za a dauka su za su tallafawa jami'an tsaro ta wajen duba duk abubuwan da ake samun irin wannan matsalolin da ake fama da shi a Najeriya. Karshe ne maka fatan alkhairi Allah ya sa a lafiya. Alhaji Musa Garo na gode a tashi lafiya. To mun gode Alhaji Musa Garo. To daga jihar Kaduna bari mu leka jihar Adamawa. Wa muke da shi daga jihar Adamawa? Kuna tare da Ibrahim Ibrahim Birju daga ganye Adamawa. To Ibrahim menene ra'ayinka? Ra'ayina ba ma goyon bayan kirkiro wasu 'yan sanda a Najeriya. Muna muna ba shugaban 'yan sandan Najeriya shawara. da a gyara waɗannan 'yan sandan su gyara halin su a ƙara su kuma su yawa ya zama akwai su a ko'ina. Mm. ne shawara to shi kenan mun gode ibrahim to daga adamawa kuma bari mu je maiduguri halo wa muke da shi daga maiduguri salamu alaikum alhaji usman ne daga maiduguri amma alaikum salam da wa muke magana Alhaji Usman Kaɗi. To Alhaji Usman menene ra'ayinka? Shawara ta abin da Seta Janar na 'yan sanda ya yi ya yi daidai. Dama ba a cin gari sai da 'yan gari. Hmm. Eh, ɗaukan wayannan zai taimaka musu da tsaro. Don ya kamata a dauke su din. Haka din ya yi daidai. To, to mun gode Alhaji Usman. To daga To daga jihar daga jihar Maiduguri a Borno kuma bari mu leka Niger. Waye muke da shi a Niger? Mai magana Isa Hassan Ciwaciwa daga Kwantagora jihar Niger. To wa muke da shi daga ina jinka. Ina ba da goyon baya ga wannan shawaran da ko hikima da inspector janar na yan sanda ya dauko amma ba dauko su ba idan manyan kasa za su goyi baya inda abubuwa za su yi to talaka talaka za su ji daɗi abin da ya kawo kenan yan sandan da sojojin da ake da shi a kasa ba su iya tabuka wani abu ka je ka yi wani abu wani tsotsaye same ka haƙoƙinka bai hitowa iyalanka shiga cikin wani hali amma na jirgin ma inspector general da wannan hikiman da ya dauko a wani lafiya. To mun gode. To daga jihar Niger kuma bari mu je jihar Jigawa. Wa muke da shi daga Jigawa? Muna magana da Nasalla dan baba mai nama. To Nasalla menene ra'ayinka? Ra'ayina a gaskiya wato ya kamata ran nan a nemi ta hanyar manyanmu sarakunan ƙasa. Kaɗan ƙara muryarka ba ma jinka sosai. ya shawarar da nake so na bayar ina cewa mm. a nemi wayannan jami'an tsaro da za a kara ta hanyar manyan mu iyayen mu sarakunan kasa domin su suka san sirrin kasa su kuma suke da mutanen da ya kamata su nema a basu goyon baya akan wannan haɗin wannan jami'an tsaro da suke ake neman a amma gaskiyar magana ne mm. kake za a yi matasa aikin nan ba zai yiwu ba aikin nan ba na matasa ne gaskiyar magana zai an nemi jajirce mm. a karkashin iyayenmu sarakunan kasa ne mm. ya kamata a ce sun ba da wa'annan mutane da ya kamata a bara tsaron kasa sai domin sun suke da kasa a hannun sun suka san sirrin kasa wannan ita ce shawara ta To muna godiya kwarai ga daukacin waɗanda suka kira suka bayyana ra'ayinsu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu To yanzu kuma sai labaran wasanni. Wasanni a takaice. Babban labarin da har yanzu yake ci gaba da jan hankalin jama'a a duniyar wasanni. shine yadda kamar haɗin baki ƙungiyoyin ƙwallon kafa biyu na ƙasar ingila da suka saura gasar zakarun turai da suka yi waiwayan baya suka sami kaiwa a wasan ƙarshe ta gasar ta zakarun turai a jiya laraba ƙungiyar tottenham ta ziyarci ajax ta ƙasar italiya tare da shan kashin ci ɗaya da aka yi mata a makon jiya da kuma wasu ci biyu da ajax ɗin ta koma zurawa a jiyan to amma a rabin lokacin wasan na biyu tottenham ɗin ta zaburo ta yi waiwayan baya ta kuma farke dukkan kwallayen uku ta hanyar dan wasanta lucas mora duk da yake wasan ya karkare da ci uku da uku ga baki daya to amma ta tanamce ta sami tsallakewa sakamakon zura kwallaye mafi yawa a wajen gidanta wannan na zuwa ne sa'o'i 24 cif da ita kuma ɗaya kungiyar ingila din wato liverpool ta karbi bakuncin barcelona ta kasar spain wacce ta roke ta da ci uku a makon jiya to amma liverpool din ta yi waiwayen baya ita ko ta lallasa barcelona da ci hudu da nema ta kuma sami zarcewa zuwa wasan karshe ta gasar ta bana sunana abalawan kurmawa liverpool ko mutum yana ki ko yana so dole ne ya yaba musu bisa kishi da suke nunawa da sauransu wajen duk lokacin da suka fito wasa. A sunana Adamu Suleiman Sokoto nan. To hakika ni gaskiya ka san wasa wani abu ne daban kamar shari'a ce. baka ka iya cewa a'a sai in ka ji referee wato alƙalin wasa ya yi bushin ƙarshe sannan ka iya gane me ake ciki tottenham an zo ana musu biyu babu ko ɗaya har an ka koma aka yi biyu da ɗaya biyu da biyu kiris dakika ko hamsin da takwas na ko nauna ya rage kawai sai ga sai suka mai da hannu agogo baya sannan biyu yana nuna cewa a duniya ba wai dan ka iya wasa ko ana kuranta ka ba shikenan kai adda nasara a bari sai an buga har an kai ƙarshe. Wannan ne karo na biyu da kungiyoyin Ingila biyu za su fafata wasan karshe ta gasar ta zakarun Turai bayan da irin wannan ta taɓa faruwa a shekara ta 2008 sa da Manchester United ta doke Chelsea a bugun penalty ta kuma lashe kofin a birnin Moscow. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria. Madalla a gaida Murtala, yanzu kuma sai tasirin azumi a wurina. sunana sani mai nama fiditi tasirin azumi yana da yawa a wurina na farko dai shine kara kusantar ubangiji na kuma nisantar abubuwa mara kyawu kusantar abubuwa masu kyawu kuma dukkanin wani musulmi wanda yake a duniya ya san mahimmancin azumi yana da yawa domin idan ka ciyar da wani a azumi za ka samu lada kwatankwacin wanda ya aikata azumi ba tare da an tauye masa komai ba saboda haka azumi abu ne mai kyau tasirin azumi shine cika nauyin alkawalin da ka ɗauka ga ubangijinka cewa za ka bautata masa a kowa wani hali ka samu kanka ciki mu kuma mun yi imani da azumi ko da za a yi dubu mun imani da za mu iya saboda alƙawalin da muka ɗauka ga ubangijin mu azumi kuma yana hana mu abubuwa irin kallon tv irin maganan banza wadda bata dace ba irin wasannin banza irin dukkanin abubuwa waɗanda suke ba su da tasiri a rayuwa Allah ya hana musu muna nisanta su sannan yunwar da muke ji tana ƙara mu jin tsoron Allah a kowane lokaci muna nisanta abubuwa mara kyau muna kusanta masu kyau alfashi alfashiya kamar yanzu irin alfashiya faɗar abubuwa waɗanda ba su da kyawu muna nisanta su domin ba sa da kyawu kuma muna umartar sauran masu azumi su kame bakunan su ga faɗin abubuwan da ba su dace ba irin zina da kuma karta caca shan giya da sauransu da sayan sigari bai dace a samu musulmi yana azumi yana aikata irin waɗannan ba abu ne mara kyawu saboda haka mu ji tsoron Allah azumi yana da tasiri a wuri na domin ina kara sadaka salloli nafiloli ziyara Yaron zumunta inda ma nake dadewa ban zo ba wani lokaci sai wata ɗaya ko wata biyu yanzu duk safi zan je sadaka da muke dadewa wani lokaci ba mu yi ba kwana ɗaya ko yini ɗaya yanzu a duk bayan mintutuka muna yin wannan sadaka saboda mi saboda tasirin azumi a wurina da kuma jin tsoron Allah yana ƙara min jin tsoron Allah a kowane sakan na tuna da ina yin azumi saboda girman ubangijin da ya halicce ni zan ƙara jin tsoron Allah Madalla, kafin mi sallama ga labarai amma a takaice. ministan kasar Sin da Wihi ya isa Washington a wannan makon don tattaunawar da za a yi ta cinikayya tsakanin Amurka da kasar ta Sin yayin da Amurka ke shirin kara kudaden haraji kan kayayyakin kasar a daidai lokacin wannan ziyarar tashi. A gobe Juma'a, Amurka ke shirin ƙara harajin daga kashi goma zuwa uh, kashi, ashirin da biyar a kan kayayyakin sin da ake shigowa da su waɗanda kudaden ya kai dalar Amurka biliyan 200 kamar yadda wata sanarwa da ta fito daga ofishin harkokin cinikayyar Amurka ta nuna a jiya Laraba. Prime Minister ƙasar Libya Fayez al-Sarraj ya ce abokin hamayarsa da suke a kan mulkin kasar tare janar khalifa haftar yana kokarin shirin juya mulki domin ya kwace mulkin kasar da karfin tuwo a jiya laraba alsiraja ya fada wa gidan talabijin na france 24 cewa haftar na mafarkin shiga tripoli ya kara da cewa dole ne mu yi allah wadai da wannan yunkuri na yunkurin kifar da gwamnati da aka amince da ita shi khalifa haftar da kanshi shine ya rusa matakan da ake bi na siyasa ba gwamnatin ta ƙasa ba kuma a shirye muke don komawa tsarin siyasa idan har aka cika sharaɗan da muke so shi dai haftar na jagoranta wata gwamnati ta daban a gabashin libya To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe biyar na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Hadiza Kyari da ta taya ni gabatarwa da Julie Gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗayansa sai injiniyar mu ta yau Tian. Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.